وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata shida ga watan takwas shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na sittin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya na imamu a tirmizi allah ya masa rahama idan ba ku manta ba muna babi na biyun karshe ne a cikin littafin babin da ke magana akan mirasun nabi sallallahu alaihi wasallama ko mirasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gadan da annabi ya tafi ya bari ba sani ba ina jin um, za mu tashi hadisin uh, muhammad ibn musanna ne taib guda biyu ne hadisin akwai wannan barin karanta wannan na 401 shine ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير الأنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن الأباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مالي كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة وأن الرواية أبي البختري شيني كيتشا العباس da aliyu abbas baffan annabi aliyu kanin annabi alaihi salatu wassalam kamar ka ce dangin annabi kenan su ne suka je wajen umar ibn khattab simani suna yin husuma in an ce simani daga wato husuma ne jayayya musu kamar da Allah ce hadani خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت har zuwa ƙarshen ayan abin damuwa shine ya tasimani musu da jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kamar yadda hadisin da ya bada labari suka zo gurin umar dan khattab saboda shi ma ya tsaya a kan ra'ayin da sayyidina abubakar ya tsaya bayan abubakar ya bar duniya kenan cewa iyalan gidan manzan Allah ba su da wani gado nasu na musamman tun daga abin da manzan Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam ya umar ibn khattab ga ka a matsayin halifar annabi mu kuma ga mu mun zo matsayin dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kada mu manta a riwayar baya abubakar ya gaya musu cewa nam babu wani gado na annabi saboda ga abinda manzon Allah ya faɗa amma ni zan ciyar da dukkan wanda annabi yake ciyar da shi zan kuma ɗauki nauyin duk wanda annabi yake ɗaukar nauyinsa a rayuwa to shi ma umar din haka ya ci gaba ya ciyar da su ya ɗauki nauyin gidan iyalan iyalan gidan annabi ga baki ɗaya to kowane daga su yana zuwa yana faɗin abin da zai faɗa na abin da yake gani da abin da ya fahimta kaman suna gani ya kamata dai ko da 'yar gonan nan ce ta fadak to a raba umar ya raba wa iyalan gidan annabi idan kusimat fahiya ashbah ma kunu bil miras idan an raba to za ta zamanto kamar dai an biya gado din ne to sai sai dina umar ya faɗakar da su izuwa ga asali na al'amarin cewa lalle annabawa ba a cin gadon su. faƙala umar li talha sai umar ya irga wasu daga cikin manyan sahabbai talha da zubairu da abdurrahman bin auf da sa'ad waɗannan duk suna cikin manya-manyan sahabbai kuma suna cikin al'asharatul mubashiri na biljanna ce ya ce ina hada ku da allah shin kun ji annabi yana cewa ko kuma ba ku ji annabi yana faɗa ba duk dukiya ta gaba ɗaya sadaka ce sai dai abin da na ciyar da iyalina kuma ba ku ji annabi yana cewa inna la nura su mu ba a cin gadon mu ba waɗannan manyan sabai ga baki ɗin cikin waɗanda aka yi da gidan aljanna suka shirya suka ce gaskiya ne mun ji lalle mun ji annabi yana cewa duk abin da ya bari sadaka ne kuma shi ba a cin gadansa haka sauran annabawa ma ba a cin gadansu daga nan zance ya mutu kuma shikenan to kaga wannan yana nuna cewa ba ra'ayin abubakar ne kadai ba kuma ba ra'ayin umar ne kadai ba ga su dalha ga zubair duk waɗannan suna da fahimtar nan sun ji annabi yana faɗa kuma girmama annabi shine abi abin da ya faɗa akan iyalan gidansa ko wani قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة حديث البخاري ومسلم mu fa ba a cin gadon mu mu annabawa abin da fa muka bari fa sadaka ne kaga wannan nassi ne karara fi mahallin niza' kenan ma wannan yana nuna shi kansa manzan Allah ɗin alaihi salatu wasalam ba ra'ayinsa ne shi kaɗai ba duk wani annabi ba a cin gadonsa can Allah da yake ba da labari a cikin gurani wa warisa Sulaimanu Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud kamar yadda ahlul rafdi wa tashayyu suke amfani da wannan ayar suna ƙaryata hadisan nan wai ai ga ƙur'ani ya ce annabi suleiman ya gaji babansa annabi dawud wannan wirasa din wirasatul ilmi wan nubuwa ne gadon annabta ne gadon ilimi Allah yake bayan dan a tarihi an bincika ba abinda suleiman ya ci gado na babansa annabi dawud me ya ci gado ce ilimi shi ma annabi ya ce abinda muka bari sadaka ne mu ilimi muke bari sau ko da wani zai kawo maka ayar sa sulaimanu daud wannan gado din na ilimi ne ake nufi da annabta da falala da matsayi kamar yadda allah ya bawa annabi dawud da kuma ya bawa ɗansa sulaiman قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة ما شاء الله ga wannan hadisin abu huraira annabi ya faɗa cewa ba a raba gado na dinari ko dirhami la yaksimu warasati magadana kada su raba naira ɗaya ko dinari ko azurfa ko dirhami abinda da na bari bayan ciyar da iyalina na fakata nisa'i wa umu'unati amili da kuma nauyin ma'aikata na akwai masu yi masa aiki na gida da white sauransu to su ma yana ciyar da su to duk wannan fahuwa sadaka shi ma wannan sadaka ne ba a cin gado na hadisin bukhari ne da muslim wannan kaga duk shine yake mana bayanin hadisan da suka gabata ga abin da annabi alaihi salatu wasalam ya umarci musulmi da shi قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انس عن الزهري عن مالك بن اوس ابن الحدثاني قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة irin wancan hadisin ne da ya gabata a kawo shi da wani isnadin malik ibn aus ibn al-hadasani ya ce ya shiga wajen umar da khaltu ala umar sai ga abdurrahman ibn auf wasu sabon kenan da talha da sadu sai ga aliyu da abbas sun zo suma yaktasiman sai umar yake cewa na hada ku da Allah ku waɗannan gaba ɗaya a matsayin ku na manyan sahabbai kuma na hada ku da ubangijin da izinin sa sammai da ƙasai suka tsaya shin a talamu na annabi sallallahu alaihi wasallam tala ba ku san cewa ko ba ku san cewa annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a cin gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne ba suka ce Allahumma na'am ka ce eh kwarai mun san da wannan kaga wannan shi ma dai ya yanke kat babu wani labari قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة وانا رواية عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة wannan hadisin kuma na na aisha a matsayinta na matar annabi tana daɗa haskaka mana tana mana bayani cewa annabi fa bai bar wani abu ma na duniya har da za a zo a yi rikici a kansa a ambace shi cewa a ba da gado ba dan ita duniyar ba komai bane a wajensa A الدنيا أحقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن Duniya ba ta kai. matsayin da annabi zai yi aiki don ya tara ta ba shi a wajensa wannan duniyar ba komai ba ne ta isa ma an tanadi wani abin duniya wai ya ajiye don ita ba haka matan suka faɗa haka sabon suka faɗa to shi sa kai mamaki don bayi da komai wai har ya tafi ya bar wani abu hammin annabi babban abin da ya dame shi ya da addini da'awa ya karantar da mutane kawai a fahimci Allah da isar da wahayin Allah ya tafi ya bar gadon ilimi ya tafi ya bar gado na wahayi ba wai ya tafi ya bar gadon dukiya ba shi yasa duk wanda ya dauki gadon da manzo Allah ya bari ya dauki babban rago to wannan kenan so to yan uwana ana daɗa nuna mana dai annabi bai bar wani abu ba shine na na aisha take cewa um, manzo Allah bai baro dinari ko dirhami ba ai kun ji a cikin ma duk abin da ake cewa ya bari. akwai kuɗi babu ne da kai yanzu kullum kokari muke mu tara mu aji mu ki mu ci mu ki mu sha mu ki mu yi abin da ya kamata mu yi na duniya maganin kuɗin an samu a more a bautawa Allah amma muna nan muna ta jama'a su muna ta hadawa ana ta tarawa kana tarawa ana rage kwananka kana ta tara su baka tara kwanakin da zaka cinye su ba warai kuwa ya kamata in ka tara to sai ka tanadi kwanakin cinye kuɗin kuma ka tanadi lafiyar da zaka ci kuɗin wannan duk wasu abubuwa ne da kuɗi ba sa ciwuwa sai da su dukiya ba ta ciwuwa sai da wannan to annabi shi bai yi wannan ba a duniya akar hu ba don kuma kuma kada ma wani abu ya zo dauke masa hankalinsa ya raba shi da lahirar ya raba shi da lahirar duk wanda yake tara dukiya a duniya ba wai don yi amfani da ita ba to wannan yana cikin mutanen da suke ba san ma me suke ba amma ya halatta a duniya a nemi dukiya don a rufe asiri ka je ka yi sana'a ka yi aiki don ka samu abin da za ka toshe kanka bukatunka da na iyalanka da na al'ummarka da na danginka da na jama'arka amma kai ta jibgawa kana ajiyewa kai baka ci ba kai baka ba wani ba ba amfani a ciki to shine tace cewa bai bar dirhami ba bai bar dinari ba bai bar akuya ba bai bar raƙumi ba wala shatan wala ba'iran ta ina shakka akan magana dangane da bawa ko baiwa na manta ko ya bari ko bai bari ba lokaci ya yi tsawo ta fara mantawa ya dai bar musu gadon ilimi Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi da hakurin da ya da duniya da kokarin wato haskaka wa mutane hanya ta kwarai ya dora al'umma akan akan turba da za su kubuta sai babin karshe na karshen wannan littafin babu ma ja fi ru'yati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam babin da ke magana akan ganin annabi a mafarki shin zai yi a ga manzon Allah mafarki ko ba za a gan shi ba wannan babi ne wanda yake yana da muhimmanci kuma yana da alaka da abin da ya gabata na wato hadisan da suka muka karanta dukansu gaba daya in kun lura littafin dukansu yana magana ne akan sifofin annabi ko kamar sa komai na annabi sai da aka bada wani ya je ya zauna ya duba a gani a gida babu wani bangare na annabi sallallahu alaihi wasallama face sai mai littafin nan insha Allah ya kawo shi ko dai a zahiri ko a fakaice to wanda yake so ya san waye annabi to sai ya karanta wannan littafin ash-shama'il muhammadiyya to dama malamai sun bayar da ka'ida wajen ganin manzon Allah ka ganshi ka san shi ne to ka karanta sifofinsa idan ka karanta sifofinsa to sai ka gane shi duk abinda baka san sifofinsa ba in an ka ganshi ma ba za ka gane shi ba kuma komi ma za a iya ce maka shi ne yanzu wani mutum ana ba da labari a duniya tun da yake fa abin da ya taba gani sai zakara yana cikin makanta allah madaukin sarki sai wata ya buɗe masa ido ana buɗe masa ido abin da ya gani zakara a gabansa sai wannan ai zakara ne shi kaɗai ya gani kawai sai kuma allah ya ɗauke ganin ya sake gani ba kamar walƙiya ga gashi ya ganshi sai ya dauke to duk abin da aka zo ana masa bayani sai ce ya kai zakara ana masa bayanin jirgin sama sai ce ya yi girmansa zai kai zakara ko da ya yi fi zakara ana masa maganar bujimi sai ce ya yi girmansa an hada shi da zakara saboda zakara ya sani ban sani ko kun fahimta Allah ya kawo mu lokacin da mutane suna da'awar cewa sun ga annabi haka kawai mutum ka gan shi kazami a addini ba ilimi ba akida ba fahimta sai zo yana tutiyar aishi ya ga manzon Allah kuma da ya ga manzon Allah ma ya ce masa kaza mutane su kuma sai a bi shi har ana karban wani abu a wajensa ya ce ai ya ce min kaza ya ce min kaza to an samu wani sabon annabi kenan na daban da ka haɗu da shi ya ce ma kaza ya ce ma kaza sai kuma ka zama mai shar'antawa kai kuma to yaya za ka yi ka gane annabin ne tunda baka taba karanta abin ɗinsa ba baya zama fa a makaranta bai taba zama aka karantar da shi wani littafi da yi bayanin sufufin annabi ba shi baya ma jin wa'azi bai da alaka ma da wa'azi to wai sai zo ya ce ma iya ga annabi to ya aka yi ka gane annabin ne akwai bayanin da zamu zo mu yi cewa shedan baya ya da annabi amma kuma shedan zai iya kama da wani balarabe ya ce maka annabi ne ya kamata ku gane hadisin ayi annabi ya ce ba shedan baya kama da shi na'am lalle shedan baya kama da shi to da ya ce baya kama da shi kuma ya kore shedan din yayi kama da wani abinda ake nufi shedan ba zai sato kamar annabi Yayi shiga irin ta Manzon Allah kan kan kan ya ya ce maka shi annabi bane in dai ka ga annabi da sifofin da ka karanta ka fahimta to lalle annabi ne to amma shaidan din zai iya ɗauko wani mutum daban ba annabi ba ya shiga kamar sa tunda shi ba a hana ya ɗauko kamar ba in ya ɗauko kamar sa kuma sai ya ce maka shi annabi ne kamar yadda wani bawan Allah ya yi ce ya yi mafarki da manzan Allah aka zo ana tambayansa ya kamar sa ya kamar ya ce wallahi ya gan shi bai rabe ni haka ya faɗa ya ce wallahi na gan shi da tsagonsa na yarbawa da atamfa a jikinsa <laughs> ka gani abin ya gani kenan kuma yana zuwa yana yadawa cewa shi manzan Allah ya gani to haka mutane suna nan mutum sai a a nuna masa wani sai a ce masa annabi ne kawai sai zo yana tuciya shi ya ce ya ga annabi kuma ya ga annabin sai ga kamar ma ya kowa kamar ma ya fi kowa kuma alhalin ba annabin ya gani ba so shi yasa imamu turmizi ya alakanta wannan babin da babubukan da suka gabata tunda an koya muku ko an gaya muku sifofin manzan Allah ga kamarsa to shi kenan. wani an tambaye shi yaya annabi ya ga manzan Allah ya ta ai wani muna gan shi wani ne koshashe wani katon mutum kuma ya yi kama da baƙaƙen mutane to kaga ƙarya yake annabi bai kama da baki ba don ku annabi ba baki ba ne akwai kwamacala a wannan babin mai tarin yawa kuma mutane suna buƙatar a fahimtar da su su gane kuma dan mutum ya ce ya ga annabi kuma ba zuwa zai zo ya kirkiro wani abu ya ce annabi ya ce kaza ba kuma annabi ya riga ya gama bayanin addininsa so kada wani ya ce wai ya yi mafarki da manzo Allah ya ce masa kaza ya kawo mutane sabon addini kuma a'a abinda annabi ya yi mana bayani ya yi wadatar to bayan yannan littafin mai shima'il muhammadiya ya rufe babi wannan shine babin karshe don ya tabbatar mana din lalle a aƙidar ta ahlus sunna ana ganin manzon Allah din ba wai ana kore ganin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama amma ba a iya tabbatar da ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai in an karanta sifofinsa wannan yana nuna mana muhimmancin neman ilimi da kuma muhimmancin karanta darajoji da sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a keɓance idan mutum ya karanta wannan littafi na ashama'il muhammadiyya na imamu Turmizi, zai zamanto ala basira min amrihi akan al'amarin annabi alaihi sannan kuma zai kuɓuta daga dukkan wani abu ta yadda ko da ka yi mafarkin an ce ma annabi ne za ka tuno da waɗannan sifofi ka gani yanzu misalin sai kai mafarki an ce ma ga wani balarabe mai haske fari kyakkyawan mutum aka ce ma manzan Allah ne amma da ka zo gashinsa sai ka ga sai gan shi da kwalkwabo tas to ka ba annabi ba ne don mun karanta a nan cewa manzan Allah zulimma ne yana da gashi hakka faɗa shi sai aka ce maka gashi kaga annabi sai a cika aka nuna ma mafarkin gashi balarabe ne kyakkyawa dan siriri to kaga ba shi bane dan kuma mun karanta mu an ce manzon Allah matsakaici ne rabatan ne min alqal tsaki ne sai ka ce ka kai mafarki an nuna ma manzon Allah ashe wani dogon mutum ne dogo sambal yana tafiya to kaga to sai mu ce ba annabi bane dan ku annabi an ce shi ba dogo ne can ba ba kuma gajeri ne can ba ko kuma kai mafarki ce ai an kaga manzon Allah yana da siraran yan yatsu masu kyau to ba annabi bane dan ku an ce shi yatsunsa matsakaita ne su ba siraran ba su ba manya ba to duka duk abin da aka nuna maka sai ka yi sai wannan eh, sifofin da ka karanta a cikin wannan littafi mai albarka قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاهوسي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي wannan hadisin ibn majah wa rawaito shi bayan tirmizi duk wanda ya ganni a mafarki fil manami a mafarki faqad ra'ani haqiqa to ya ganni kaji cewa wanda ya ganni kula da maganar fa magana annabi tana buƙatar fahimta wanda ya ganni hakika ya ganni to ya wanda ya ga wani fa bai ganni ba ya ce ina shaida muku shaidan baya iya zuwa ya ɗauko kamata ya ɗora to ya me za a magance rigimar duk wanda ya ce ya ga manzan Allah to a tambaye shi yaya sifofin da ya gan shi idan ya yi bayani ya dace da sifofin da annabi ya faɗa nasa a littafi to shine kuma wannan ba yana nuna cewa dole sai mai ilimi ne zai ga annabi ba ku fahimci magana kuma ba yana nuna cewa dole sai mai karatu ne zai ga annabi ba amma ilimin da karatun shine zai daɗa tabbatar maka wanda ka gani din annabin ne ko ba annabin ba ne na'am jahili zai iya zuwa mafarki ya ce ya ga annabi idan ya zo sai mai ilimi wanda ya san sifofin annabin ya tuhumce shi ya tambaye shi ya ce yi bayanin sifofin annabin da ka gani idan ya kawo bayanan nan dalla-dalla irin wanda ya zo a riwaya tun da dukan mu bamu gan shi ba karantawa muka yi sai ya dace aka samu dabaka sai ya ce to albishirin ka ka dace ka yi mafarki ka ga manzon Allah alaihi salatu wassalam idan ku a wajen bayani ya je ɗebo sifofin daban to kaga ba annabi ya gani ba kowane fa balarabe bane annabi ba kowane farin fata bane annabi bai da mutum ya ga wani balarabe da farin rawani ya abin nan waye da sauransu ko ya gan shi irin uh, wannan larar shimagin nan da laraba wannan suke sawa yanzu wallahi na gan shi da ihramin sa irin na sudais ko irin na shirin irin wanda laraba nan suke yafa to kaga ba shi bane dan ko a lokacin annabi babu wannan abu an dai da nuna maka wani balaraban maka ko na madina ko ma na libya ko na nijar duk akwai larabawa su ma'an mune da nan da babu su sai dai masu kama da su to duk wanda ya gani ya gani da sifofina da aka sani labi sifatin ukura saboda shaidan bai isa ba ya sato sifar annabi sallallahu alaihi wa كما يدى ما لم يسك فدا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور irin wannan hadisin ne wancan la ya tamassalu wannan kuma la ya tasawwaru wancan misali wannan kuma sura baya daukan kama aw qala la yatashabbahu akwai la yatasawwaru la yatamassalu la yatashabbahu baya daukan kamanceceniya duk kalmomin suna da alaka da juna ba la yatashabbahu bi hadisin bukhari ne da muslim قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني دو wanda ya ganni a cikin mafarki wanda ya ganni a cikin mafarki to haƙiƙa ne ya gani idan ya yi bayanin sufufin da ya gani abu isa tirmizi yake cewa wa abu malik haza shine sa'ad bin tariq ibn ashyam wa tariq ibn ashyam huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha wannan abu malik shine sunansa sa'ad ibn tariq ibn ashyam tariq ibn ashyam din cikin sabon annabi ne yayi riwaya daga manzo Allah sallallahu hadisai masu yawa bayan wannan سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن Khalifa, رأيته عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير ya kawo riwaya nake gaskata cewa wannan shi ma sabon annabi ne ya ce na ga amur bin hurai sahabin annabi sahiban nabi dan wato daraja ne ka zama sahabin annabi din ya ce na ganshi wa ana gulamun sagir a lokacin na yaro dan karami imamu ahmad ya ce daidai da minti daya idan allah ya taimake ka zama sahabin annabi minti daya to ka warke kuma ya ce dole a lissafa shi shi wanda ya minti ɗaya da annabi kawai a rayuwarsa minti ɗaya ya yi da annabi to dole a lissafa shi a bashi matsayi da girma irin na sabon annabi alaihi salatu wassalam ballantana wanda ya yi awa ɗaya ko awa biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني كجي لا يتمثل بي أجن نمكم لا يتمثلني دم معنى صدي بايا لو كان مثالي la yastati an ce ala misalin nabiyyi bi sifati al kenan ba zai zo kan sifar annabi da aka sani ba da aka saba da ita qala abi fa haddastu bihi ibn abbas babana yace sai na gaya wa abdullahi ibn abbas wannan hadisin fa qultu qad ra'aytuhu shi wannan sai yace ni ma shi na ganshi wa zakartu al-hasan bin ali fa qultu shabbahtuhu bihi فقال ابن عباس إنه كان يشبهه ka gani ko a can a daɗin idan ka ce ka ga annabi to sai an ce ka yi bayanin sifofin ko ka yi bayanin wani wanda aka san ya yi kama da annabi in ka yi bayanin sifar ta dace da wannan to ya ce annabi gani yanzu wannan kaga yana ba da kulaib baban asim ya ce na ba wa abdullahi dan abbas labarin cewa ni na yi mafarki na ga annabi a cikin bacci allah yakan yi wa mutane arziki wannan baccin akaram kalla ba shi daɗi ba annabi ba ma kowane mutumin kirki bawan allah na kwarai ka gan shi a bacci washe gari ya dawa kake kana fada ka jiya na yi mafarki da wane ko mahaifinka da kake son sa kana sa Allah ya taimake kai wani mafarki mai daɗi da shi kuna tare wataƙila da hawaye za ka tashi ballantana manzan Allah ɗin nan da ake ta bayanin sa malam Allah ya kawo maka shi a mafarki ka gan wannan ba ƙaramin aiki ba taufiki ne sosai idan Allah ya datar da mutum yana kan sunna to wannan ba ya gaya wa Abdullahi dan Abbas ya ce da na zo yi masa bayani sai na tuno da hassan ɗan gidan aliyu saboda na ga ya yi kama da hassan ɗan gidan aliyu sai na ba da sifofi irin na hassan ɗan gidan aliyu abdullahi na ba ta ce tab lalle ko inna wuka na yushbihuhu lalle hassan ɗan gidan aliyu ko yana kama da manzan allah kan kan kan in dai ga wannan kamata ya yi kama da hassan ɗan gidan aliyu to lallai wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ka gani kaga ta abdullahi dan abbas yana yana amfani da wasu alamomi da za a yi dozin a tabbatar cewa ka gani din ko baka gani ba wai me yasa ake ta kokarin toshe kofar kokarin toshe wannan kofa kada a bude ta kaga mutanen mu da kake ganin su wato ka ji tsoron sha'anin su idan aka bar kofar nan haka to kowa zai je da'awar cewa ya ga annabi kuma ya zo ya kawo mutane wani abu na addini idan kai nan kana zuwa makaranta ka samu control cewa dan an ga annabi babu nassin da ya ce in mutum ya ga annabi annabi zai bashi wani abu ya kawo kai ka sani amma yanzu a ƙauye ko inda babu ilimi ko a biranen da babu karatu wani zai iya tashi ya miƙe ce jama'a na haɗu da manzon Allah jiya da daddare ya ce in ce muku kaza eh ya zo ya yanko wasu abubuwa da suka dace da ra'ayinsa da aƙidarsa ya loda mutane a kai mutane kuma girma su ce ashe an gan shi mali ina maka murna ya ta kawo abubuwa ba haka suka yi wa mutane ba salatin da suke kawo mutane aje a yi ba cewa suka yi sun haɗu da annabi ya bashi salatul fati ai ta nan aka shigo wanda ya kawo salatin cewa ya gamu da manzala kai da ya zo a riwaya ma a jawayar ma'ani cewa ya na haɗu da shi ya gazatan lama naman muna yanzu ihu muke ta muna ta maganar mafarkin ma ba kowa ba ne zai to shi wannan cewa ya yi ma ya haɗu da annabin a farke ido da ido ya kazatan nama naman haka yake a rubuce a cikin jihar ma'ani na gamu da manzan Allah ya bani salatul fati kuma ya ce mun tafi qur'ani sau dubu shida to ba gashi ba ba gashi abin da ake gudun ba wani kawai ya je ya kirkiri wani salati yana so ya loda mutane a kai bari ya zo ya kirkiri wata magana ya ba mutane haka aka bautar da mutane duk masallatai ka ji suna ta karanta salatul fatin nan saboda suna da wannan aqidar shehu tijjani ya ce ya ga manzon Allah a farke sun hadiya bashi ai da duk sallah farilla sai an yi salatul fati duk dauran aure sai an yi salatul fati duk wani taro sai an yi salatul fati saboda an gina mutane akan wannan kuma ba haka bane idan har ana haduwa da manzan Allah mafarki ya bada wani abu me yasa su abubakar da umar ba su haɗu da shi ya ba su ba akwai abubuwa da suka yi ta faruwa na ana buƙatar jawabi bayan annabi me yasa ba su yi mafarki suka ce sun gan shi ya ce a yi kaza ba an yi ta yaƙi tsakanin sahabbai ba yi ba an yi fada ba kaɗan ba yaƙi da wannan da wannan hatta na na aisha matarsa da aka tambaye shi a duniya wa kafi so ya ce aisha to ita kanta ta je yakin da aka je aka zunguro ta daga kan raƙumi ta fado? inda ana mafarki da annabi ya bada wata doka da ina jin da ya kamata an yi mafarki da manzo Allah ya ce to abin da aka yi din nan ba a yi daidai ba a yi kaza ko kar a yi kaza ba sun yi sun yi ta rikici ina za su binne shi ba ba sun ta rikici a yi masa wanka ko ba za a yi masa wanka ba ba sun ta rikicin za a yi masa sallah ko ba za a yi masa sallah ba ba sun yi ta sabani da jayayya a tsakaninsu waye zai zama halifansa bayan ya bar duniya ba me yasa wani bai ce na yi mafarki ni ya ce mun ai wani abubakar shine ba ko ya ce mun aliyu shine ba dukkan nasoshi da zaka karanta ga baki ne, babu wani nasi da zaka karanta wai wani sahabi wai ya ce yayi mafarki ya haɗu da manzo Allah wai ya bashi wani abu ba inda ake wannan tsiyar sai a kasan nan kawai mutum ya ce ya mafarki ya game da manzala kuma a buga alitafi littafi a ba mutane ya game da manzala ya hada shi yanzu har wata yarinya nan ake wai wata wai waliyi ya ce a garin nan wata makaryaciya wai waliyi ya ce wai wai sayyada na haɗu da shi wallahi na gamu da shi a layin turaren gidanmu wallahi da fararen kaya kofulin wai kofulin wai farin yadi ta haɗu da shi ina biyowa layin sai na ji ƙanshin turare gaba ɗaya ya haɗa layin sai kuma ga wasu na mm. Mm, na'am da na hadu da shi ya ce saurayin da yake nema na ba shi ne mijina ba na yi haƙuri zai canja min miji kuma ya ce min kaza zikirin kaza da muke yi nan mu rike shi hannu biyu saboda shi ne za mu samu tsira ya ce min kaza ya ce min kaza ya ce min kaza an kewaye ta yarinya balagaggiya budurwa ba ta yi aure ba katti da dogayen carbuna sun kewaye ta tana ba su labari wai suna na'am na'am kuma har a ɗauka wai ana wa yaɗa mutane wai ga sayyada wai ta zo da karama kun ga inda an yi wannan abu yanzu ba wanda za a yi masa wannan yadda wallahi yaro karami ma kai masa ce ta cika bani guri shirme ne wannan wata sayyada to shi sa mutane ya kamata ya kamata su zama suna da wayewa addini wato ƙauyanci ku kula akwai ƙauyanci na zaman gari akwai rashin wayewa da gane logar rayuwa mutum ya yi ta abubuwa na shirme a rayuwar yau da gobe sai ci abawa ne kamar ba ƙauye to ina gaya muku a cikin harkar addini ma akwai ƙauyawa mutum ya zauna da hankalinsa da tunaninsa kawai wani ya zo ya ɗebo wani abu yana talafka maka da sunan addini la aya la hadisi abinda a hankalce idan ka zauna za ka iya warware wannan abin ba haka bane don me sa mutum zai bari ya zama kana birni ka zama ba kauye addini yanzu wannan yarinya da ta wani zuwa ake fana neman tabarruki a wajenta tabarruki ku aure ta mana kun batta tana zaune ta ƙi yin aure wai sai ya da wai tana bada karama kawai ita wai haduwa wai ta ce wallahi horewa ce Allah ya hore mu ni nan nan da na dan jingina kaina sai sai in ga ya rasulullahi kaji ba <laughs> wallahi wani abu aka sake maka shi a garin nan kaji shi wato hankalin kama bai zai dauka ba kuma abin tausayin malam yadda mutane suke yadda ka san me yasa saboda ba a zuwa makaranta su sun ɗauka son annabin kawai tutiya a baka ka faɗa ne a yi kiɗa a rawa a yaɗa a yi bege a yi waye shine la yana buƙatar tunani yana buƙatar ilimi yawa yana buƙatar tunani yana buƙatar ilimi tun da abubakar yake ba taɓa ruwaitowa cewa mafarki da manzo Allah ba haka umar ma cewa ya mafarki ya ce masa wani abu saboda suna kan aƙida safiya kubutacciyar aƙida الله sa ana قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي ومن رآني في المنام فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نهره قال أوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في, في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو إسحاق ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وأوف بن أبي جميلة هو أوف الأعرابي هلا يجيك أن ترمزي ya kawo a hadisin wato yazidul farisi rike sunan nikin yazidul farisi akwai yazidul raƙashi wannan yazidul farisi um, mutum ne yana rubuta ƙura'anai allah ya bashi baiwa masanin ƙura'ani ne shi ne ya zo yake cewa ɗan abbas ni fa na ga manzan allah a mafarki na'am wataƙila alƙur'anin da yake rubutawa Allah ya girmama shi ya bashi wannan saboda kula da littafin Allah yace sai na ce wa dan Abbas inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ni na ga annabi a cikin bacci sai Abdullahi dan Abbas ya ce inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ina shaida ma annabi yana cewa inna shaytana la wa an yatashabbaha bi ka sani fa shaydan ba zai iya yin kama da ni ba Kamar ra'ani fi naumi faqad ra'ani duk wanda ya ce ya ganni a mafarki a bacci da sifofina wanda suke sanannu to haƙiƙa ya gane ne to shine dan Abbas ya ce don ya tabbatar shi wannan bawan Allah shin ya ga annabin ya ce shin ka iya sifanta mana sassi wa an tanna ata ar rajulun alladhi ra'aytahu fi an Za ka iya sifanta mana wannan mutumin da ka ganshi a bacci ta tasifu kenan ka sifanta mana ashe ga duk wanda ya ce ya ga annabi sai an ce yi bayanin sifofinsa ba daga ya ga annabin ba a ce da wannan wanda ya ce sun haɗu da annabin nan a farken ya kamata a ce ya yi bayanin sifofinsa da ya gani ya ce gaya mana dan me dan abdullahi na abbas ya compare and contrast da suke cewa ya gwada ya auna shin wannan marubucin ƙura'anin annabin ya gani sai ce kwarai kuwa zan sifanta maka shi manzon Allah an atu laka rajulan bainar rajulain mutum ne tsakanin mutane guda biyu ka gani ba dogo ne can ba ba gajeri ne can ba shi ma'ana medium mutum ne moderate dan tsaka tsaki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawassit laysa bil tawil al ba'in wala bil qasir jikinsa da naman jikinsa asmaru ila al bayadi shi ba fari ne gau irin farin zabiya ba shine lahmuhu asmaru jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayan. ma'ana yana da nau'i zuwa na fari ba ja ne gau irin jan bature ba ba fari ne fari sol kamar irin zabiya ba ja ne ai wannan fari ne wanda akwai ratsin jaji-jaji a cikin farinsa sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sifa ta gaba akalul aine ne idansa kamar ya sa kwalli shi annabi abun mamaki malam ko bai saka kwalli ba to kullun idan kamar da kwalli automatic haka Allah ya shi Allahu akbar amma duk da kuma yana sa kwalli kullun in zai kwanta bacci sai ya sa kwalli eh sunnanta idan za mu kwanta bacci mu rinka sa kwalli sunnan da ba ma yin ta yanzu ya ce yana ƙara ƙarfin ido duk wanda yake so samu ƙarfin ido ya amfani da ismit kwallin ismit kwallin na yana na ana sai da shi a kam kasuwar kyan amma wa yake amfani da kwallin sai mata amma yana da amfani zai baka ƙarfin ido da lafiyar ido to amma yau da gobe sai ta sa a manta ba za a iya yi ba to shi kullum yana sa kwalli hasanu dahiki yana da dariyarsa mai kyau ce idan yana dariya sai ya baka sha'awa jamilu da wa'iril wajhi wannan kewayen fuskar tasa fuskar sa ta kewaye kewaye mai kyau sa kenan ba doguwa ce a tsaye ba haka sannan kuma ba miƙaƙƙiya ba ce a haka shine jamilu da dawa'ir wacce fuskar sa sakwaya ce a kewaye take ba do kaga akwai wanda zaka yana da dogon kai haka akwai wanda kuma zaka faɗi ne haka akwai wanda kuma a kewaye yake kusan sakwaya ne to haka annabi yake alaihi salatu wassalam mala alihiyatuhu ma baina hadihi ila hadihi yace yana da gemu mai yawa gemun sa ya cika tsakanin kunnan dama da kunnan hagu shine hadihi ila hadihi mana yana da saje ka fahimta saje ba irin gemun bane nan duka gaba ɗaya babu sai iya nan yasa wasu malaman suka ce wannan ma saje shi ma kwarjini ne annabi yana da saje sai suka yi sabani shin saje yana cikin gemu ko baya ce? wasu suka ce saje yana cikin gemu wannan nan dinnan shi ma yana cikin gemu dan a haɗe yake dan wani kashi ne ai guda ɗaya wani kashi ne a kwance haka so shi ne Allah ya sa gashi yake tsirowa akan su ne allihiya amma nan wuya nan ba gemu ba, ne ba. wasu kuma suka ce a'a asali dai abinda aka sani iya nan dinnan wannan gashin shine ne gemu kana dama ka iya aske wannan da sauransu to shi manzan Allah gemunsa ya cika nan da nan yana da saje kenan sannan kuma ya ce kad mala'at nahrahu yana da gashi a kirjinsa manzan Allah mutum ne mai gashin kirji nan inda zai bude da sako wannan mayafinsa da ke kirjinsa za ga akwai gashi sannan kuma gemun ya sauka har ya rufe kirjinsa gemun annabi yana da tsawo kirjinsa din nan ya rufe gemun gemun ya rufe kirjinsa to sai wani ya ce maka ai ya marki ya ga manzo Allah gemun sa dan tsirat haka mai kyau dan dan gacere mai kyau to ba annabi ya gani ba ko ya ganshi ba sajan nan an aske nan gurin to ba annabi ya gani ba sallallahu alaihi wa sallam sannan ya zo a riwaya yana da gashi har cibiyarsa sannan ya zo a riwaya suna gane gemun manzan Allah da faɗin shi idan yana musu karatu yana liman yana gaba a lokacin da ake karatun azhar ko la'asar kun ga aboye ne to suna gane yana yin karatu za su rinka ganin nan din yana motsi yana motsi yana motsi ba karatu yake shiru haka ba to yana motsawa da nan bi tirabil ahyatihi da motsin sa na nan suke gane yana yin karatu ke ga an kaga annabi yana da wannan Auf bin Abi Jamila Ar-Rawi daga Yazid yake cewa wala adri ma kana ma hadan na'at yace eh, ban sani ba dangane da wannan wato sifantawa akwai wani abu kuma sama da wannan abdullahi dan abbas yake cewa yo ai wannan sifanta annabi da kai da a ce ma ido da ido ka gan shi to ba za ma ka iya bayani sama da haka ba yau ganin da ka masa na baccin ma kamar ya ma ka gan shi ido da ido me yasa Abdullahi dan Abbas fada ya tabbatar saboda shi ai ya ga annabi shi yana tare da manzon Allah kenan kaga anan ana nuna mana duk lokacin da wani fa yace ya ga manzon Allah ya kamata ya kawo labarin ga wanda ya fi shi sanin annabi ya tabbatar cewa annabin ya gani ko ba haka bane to wannan kenan sai shi imamu turmiji allah masa rahama yake bayanin rizidu farisi dinnan shine yazidu ibn hormuz sunansa kuma ya fi yazidu raƙashi shekaru a warawa yazid al-farisi an ibn abbas yazid al-farisi ina almajin abdullah ibn abbas ya rawaito hadisi da yawa yazid raqashi kuma shi bai gamu da abdullah ibn abbas ba dan wata rana kada ka ji a riwaya an ce maka yazid raqashi daga Abdullahi dan Abbas to ka gane hadisi yana rauni dan ko Yazidul rakashi bai hadu da Abdullahi dan Abbas ba amma wani Yazidun ya hadu da Abdullahi dan Abbas Yazidul Farisi Yazidul Farisi ne Yazid bin Hurmus sai ce wa huwa Yazid bin Aban ar rakashi wa huwa yarwi an anas shi yayi riwaya ne daga anas amma bai yi riwaya daga dan abbas ba rakashi daga anas farisi daga dan abbas haka aka raba wa yazid al-farisi wa yazid ar-raqashi dukkan su mutanen basra ne ina fata ana fahimta yawwa dukkan su mutanen basra ne qala hadathana abu dawud sulaiman bin salm سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أكان أكبر من قتادة wannan ƙarin bayani ne wato dangane da isnadin da ya gabata annadur bin shumail yake cewa aufun al-arabi shin ya fi katada shekaru girma قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال ابو سلمة قال ابو قتادة قال صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد راى الحق النبي يقول دون دي ام فركي تو يا غسكيا حديث البخاري ومسلم iri ɗaya ne da wanda ya gabata qala haddathana abdullahi bin abdurrahman ad-darimi qala haddathana mu'alla bin asad kala haddathana abdul aziz bin al-mukhtar qala haddathana sabitun an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatakhayyalu bi Allahu akbar kuga la yatasawwaru la yatamassalu la yatashabbahu la ni da kuma la yatakhayyaru la yatakhayyalu bi Shi dan bai iya takhayyul imagination ya yi imajinin ɗin annabi ya shiga suka masa ya kawo ya ce wani shi annabi ne qala yace wa ru'yal mu'min juz'un min arba'ina juz'an min an Ya yace kuma mafarkin mumini wani bangare ne daga cikin bangarorin annabta guda wato shida? kaman mumini mai imani iya mafarki to galiban mumini ana gaskata mafarkinsa mai imani in ya yi mafarki to Allah yakan sa abin da ya mafarkin nan ya zama daidai amma wannan mu'mini aka ci Allah ya samu cikin su qala hadathana muhammad bin ali qala sami'tu abi yaqulu qala Abdullahi ibn al-mubarak idha tulita bil qada'i fa alayka bil athar ya daɗa ƙarowa cewa wannan yana ƙarin bayani ne cewa duk wanda aka jarabce shi da hukunci ko na alƙalanci kamar misalin wani ya yi hukunci wani ya kawo maka kai masa alƙalanci ya yi mafarki da annabi fa alaika bil athar to ka koma cikin nassi ka koma hadisi kakka masa daka ko kuma Allah ya jarabe ka zama alƙalin mutane mai musu hukunci a rayuwa to karka yi da ka karka yi da constitution ka koma cikin asar koma maganganun annabi kai mai hukunci da shi sai ka huta a kiyama idza tulita bil qada'i fa alayka bil athari an gane ko wannan mai littafin yana so mana bayanin muhimmancin aiki da nasi wajen fassara mafarki musamman wannan na annabi din sannan kuma muhimmanci da aiki da nasi wajen duka al'amura na hukunci na rayuwa yau da gobe قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر ابن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين fanzuru amman ta'khuduna dinakum yace wannan hadisin sai mai littafin ya rufe mana hadisin ibn sirin yace kaga wannan hadisin da kuke karantawa wannan karatu da kuke addini ne wannan ilimi da ake baku a ce annabi ya ce addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku rinka dubawa ku ga gurin wa za ku karbi addinin ku ashe hatta ilimin ba kowa da ya zauna ya miƙe kafa yake ba da ilimi yake karba wajensa ba a duba mai tsoron Allah a duba mai takawa a duba mai gaskiya a duba wanda Allah ya sa a gaba ba duniya ya sa a gaba ko kuma wata manufa ba so wannan karatu da ake baku ilimi ne addini ne fanzuru amman na dinakum kuma wannan isnadi din addini ne dan shi ma ilimi ne ai chain of hadith din nan shi yasa Abdullahi ibn Mubarak yake faɗa al isnadu min ad-din falawla al-isnadu kala man sha'a ma sha'a al-isnadi addini ne da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama to ashe duk wanda zai zo ya ce maka wani abu ya baka riwaya yanzu wanda ya ce ya gamu da manzan Allah din nan gaba da gaba sun haɗu ba a mafarki ba to ya kamata ya kawo isnadi ba wai kawai gaya mutane shikenan mutane su zo suna bauta ba jama'a wannan shine karshen wannan littafi na a shama'il muhammadiyya da muka fara karanta shi a wannan masallaci na usman bin affan kuma yau da taimakon allah alhamdulillah allah ya kawo mu karshen wannan littafin To daga yau in an ce shama'il muhammadiyya kaji me ke dauke da shi mun kammala shi mun gama shi kuma alhamdulillah yana nan a cikin rikodin gaba ɗayansa complete an yi rikodin da na koto da na ji gaba ki ɗaya wanda yake so ko ya fashi yana so amfana shi zai iya karba sai ya nan mun kammala wannan littafin insha Allah ta'ala kuma daga nan mun rufe wannan karatun na ranar juma'a sai kuma sahih bukhari insha Allah za mu ci gaba gobe wannan littafin mun gama shama'il muhammadiya insha Allah za mu sanya wani sabon littafi bayan sallah mai suna muktasar sira na imam ibn kasir za mu koma kuma za mu tsallaka mu shiga sira tarihin annabi saboda muna da bukatar mu san tarihin manzon Allah ya sha aka haife shi ya kukuwan da yayi rayuwar da yayi waye waye sauransu wannan yana da amfani matuka kwarai da gaske so za mu karanta sira ne muktasar sira na imam ibn kasir nakan yi magana wasu bayan Allah in za a karanta littafi su saya a bayar saboda Allah to amma na lura da wani mutane suka zo su karɓi littafin nan sai su tafi sai su daina zuwa karatu kowa ya je sai sa kowa ya je sa kuɗi ya saya kamar yadda yake sayan hularsa wanda muka ga ahalul himmati ne ba masu fashi ba to za mu abin nan mun raba littafi ya kusan ɗari nawa nan amma wani tun da ya samu ya karbe littafin nan ya soke shi bai sake dawa ba da ka taimaki kanka an zo an karanta da kai kaga ka samu littafi guda so ba amfani mutum ya bada kudin sa wakafi saboda Allah ya baka dan ka karanta ka amfana ka soke shi aljihu ka je ka ajiye shi a gida yana kura ba amfani yana nan karami ne bai kai wannan ashamal muhammadiya din ba ko kamar shi yake sai a kokari a neme shi wannan zai nuna mana ahalul himmati masu kokari in kuma Allah ya sa aka samu wani da zai iya kawo din ba mamaki a samu wani da zai kawo fi sabilillahi in ya kawo kuma insha Allah ta'ala za a bada shi da yaddar ubangiji so jama'a muna fatan abinda na faɗa na daidai a cikin littafin nan Allah ya ba mu lada da ni da ku gaba ɗaya wanda na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko karancin shekaru ko karancin fahimta ko karancin bincike ko rauni na dan adam ina fatan Allah ya yafe mu kuma Allah ya mana arziki da ganin manzon Allah da tarayya da shi a mafarki da tarayya da shi a aljanna dan albarkacin wannan littafi da muka karanta kuma Allah ya ba mu ikon isar da sakon ku dauke shi a matsayin amana ku dauki abinda kuka karanta anan na sunna ku isar da shi ga yan uwanku musulmi ko matan ko iyalanku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh na ibar kasir ba